Asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu kana lahiya ya gari ya zaman duniya an uwa abokan tahiya abu hassan bana raƙwami ka da ƙalhi eh, eh, amali mai tahiyar ƙasaita aibo ɗan hassan babu shakka wannan shekara ba za a yi wannan kokowa da shi ba sai dai mu ce ubangiji allah shi ƙara mishi lafiya da ƙarfin jiki amma babu kokowa a wannan shekara ga raƙumi malamai ta hiyar ƙasai ta aibu hassan babu shakka shekara wannan ta gama da shiya sai dai mai hata ubangiji allah shi ba shi lahiya shekara mai zakkuwa a yi ta da shiya in muna cikin masu rai da lahiya babu shakka haka ne lamarin shiki assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu yan grup na jihar tawa masoyan kokowa ta jihar ta barka da wani ina fata ko ina lafiya ya eh, muna neman addu'a gare ku muna neman addu'a gare ku yan grup duka yau maricin nan nan cikin tawa a wurin abokin nan namu dan kokowa ya samu accident da moto eh cewa da kakando eh, a yi mai da Allah ya murtin da ya samu accident da moto na cikin jihar Tawa nan wajen eh, CAGD ko in ce eh, complex amama Allah ya murtin da ya samu accident muna neman addu'a gare ku al'umma bisalmi shugaban group da wanda Allah ya sadu shi a cikin wannan gida muna neman addu'a Allah ka mishi sauki Allah ubangiji ya kawo mishi sauki eh lalle ya samu accident dazu dazu nan cikin eh, jihar tawa dazu ya samu eh, a kurusha da shi da wani da moto biyu sun gami eh da shi da wani mushirin shi ma mai accident ya hito da sun ko da lakwal Allah ya sa sun samu accident eh ana neman Allah ya gari da dama da shi dai bai ji musu su ba amma dai gaskiya yana cikin da za a ci dai ko da yake dai babu karya ciki eh babu karya ciki eh dan kokowa mu wanda aka ce makarkando eh shi na ya samu accident saba'in da tara kai saba'in da tara min mhm. nafsan suwa sandi suna mhm. difa mm. salma dan rani mhm. da salami mato agades suka mm, kala haka salma dan rani ya samu takobi mm-hmm. muka zo a garin agades alif da tara tamanin millar san katrovan mm-hmm. na yakuba ago kantu mm. da bala kado mm-hmm. suka kala. kantu ya samu takobi haka a yamai alif da tara tamanin da daya mm. bala kado ya samu takobi a gaban langa-langa a alif da tamanin da biyu haka a tawa mhm. langa-langa ya samu takobi mhm. a gaban haka a alif da ɗari tamanin da uku a mhm. kowa ta Maradi katroventura ah. ka suka zuga ya samu takobi a gaban isu abubakar na tawa alif tamanin da hudu min nafsan katrovenkat a doso isu abubakar na tawa ya samu takobi a gaban kasu kazuga na tawa mhm. alif ɗari tara tamanin da biyar ba aiko kowa ba alif ɗari tara tamanin da shidda a birnin zandar usaini mai dare kataki mm. ya samu galaba a gaban na ruwa sannu na mhm. tilabirin a wannan lokaci mhm. a alif ɗari tara tamanin da bakwai a tufa akai kokowa na ruwa sannu mm. na tilabiyar ya samu mm. takobi a gaban sayidi a sutan haka alif da ɗari tara tamanin da takwas ba aiko kowa ba mhm. alif da ɗari tara tamanin da tara a mhm. agadez mm. sani mummun na maraɗi da labo mai kaho suka kara sani mhm. mummun ya ɗauki takobi haka a alif da ɗari tara tasa'in a doso muhammadu idi komando ya samu takobi a gaban da ba a lasan a alif da ɗari tara gomiya tara ɗaya a yamai Adamasko na maraɗi ya samu takobi a gaban umar mati shi ma a alif dari tara tamanin da biyu a tawa labo mai kawai samu takobi a gaban bala haruna mm-hmm. a alif da dari tara da gomiya tar da uku a maradi mm-hmm. badamasi alasan mm-hmm. ya kada bar milalle haka a alif da dari tara gomiya tar da hudu a Zander, labo mai kawai samu takobi a gaban badamasi alasan a alif da ɗari tara gomi tara da biyar a difa mm. badamasi alasan ya kada muhammadu idi komando a alif da ɗari tara goma tara da shidda a agades bala haruna ya kada numun muni alif da ɗari tara da goma tara da bakwai ba aiko kowa ba mhm. katro zuit alif da ɗari tara da goma tara takwas a tawa mhm. muhammadu idi komando ya kada bani masu alasan mhm. a alif da ɗari tara da goma tara da tara a doso bala haruna ya kada bani masu alasan a 2000 a zandar isa mm. gazagu ya samu takobi a gaban dauda abdu mm-hmm. domin 2002 a tilaberi mm-hmm. hassan adamu mm. ya kada haruna abdu allah ji kan musulmi hassan adamu na tawa ne shi ma mm-hmm. a alif dubu biyu da uku a maradi bala haruna ya kada ibrahim chama a alif dubu biyu da hudu mm. a yamai mahmudu abdulkarim ya kara daru hurno shekarar na ina makka oh 2000 kan 2005 ba ai kokowa ba mm. na'am 2006 a diva umar ali bin digawo mm. mhm. a gaba haruna abdu mhm. alu dubu da bakwai a agares mhm. haruna abdu mm. ya kare tsairu na tabawa mm-hmm. alwi da takwas mm-hmm. a doso mm. uh-huh. haruna abdu ya samu takobi a gaban ali bindigau mm-hmm. alwi da tara a tawa mm. lamini mai dabba a gaban haruna abdu 2010 mm. a zandar mm -hmm. Mm-hmm. laminu bai dabba ya samu takobi mm. a gaban muhammadu anafi -hmm. 2010 sar ila yau -hmm. a ci laberi. cilaberi hmm. yawa umar alibin da zai samu takobi hmm. a gaban buba burama -hmm. 2011 ba a yi ba 2012 mhm. maraɗi mhm. lamin mai dabba ne mhm. a gaban ya kuma adamu 2013 <coughs> a yamai aliyu salauni wadda ta kawo rikicin nan da oh. hilin kokowa na yamai <laughs> ya dinga fi 2014 a difa ya kuma adamu ne a gaban adamu na mata 2015 mm. isaka mm-hmm. isaka mm-hmm. a gaban sabu abu 2016 isaka isaka ne a gaban adamu abu

Eh, maradi ngel koye saabu to madalla to madalla boori leydi bato aran jero wona manti ɓen fara heranirgo gate kalde suru. suuru silasta mhm. amma irni charla labu funa elaji sufu mahamadu maga naam irni charla zai kulu irgonegi da silas mhm. zama labo kul babano machallah hay kul kanto irni charla bo honkuna to kulu a to yin nishan labi sai kulu masha Allah misai kan yante ir gogon ware ir koi ga amsiye ga yar in nishan labo amin amin amin summa amin ir goga ceci koi hanna ga mu hano in nishan labo amma batu amin labi zai da cara ga go ir makamba dan car kambara masha Allah haifo kurkan ga kan manti hannanu to kulu irma ka irginaira masha Allah irma labo ga irma labo dan jine mm -hmm. wona sabay gandara hon kuna maradi sai kal gurjay waita cindi fanta mhm. kanga baga feri inshallah da ba cin kai na fu masha Allah irga tona daran do mo koy na arfo an kati danga batowo labo jina funai ina sokon ina hirri ina kayandi inshallah bi zai machardi